kuma ana iya kuma da sakonnin tambayi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau dai muna asabar ne sha hudu ga watan jumada akar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bajira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da bakwai ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu da professor sheikh muhammad sani umar jalim oyan babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci da jami'ar baro da kinan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma suna na ana tsajirar tasan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu kama kalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم رسول الله وأن الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام البخاري ده الإمام مسلم سنفكر ده حديثي ده عائشة رضي الله تعالى عنها تكتشوا وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ينازوني sai wani ya yi sallama ya nemi izinin ya shigo gidansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zallahu bi isa akhul ashira au bi isa ibn al-ashira ai masa izini ya shigo amma tir da dan dangi ko dan uwan dangi sai na Aisha ya sai lokacin da wannan mutum ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki fuskar sa gare shi masa burmishi sai bayan ya fita na Aisha radiyallahu ta'ala an suke cewa Rasulullah na ji abin da ka faɗa ma mutum nan lokacin da aka nemi izinin ya shigo amma bayan ya shigo sai naga ka saki fuskar ka gare shi ka yi masa fara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da na Aisha ah, inna minan nasi manittakahun nasi إن, min من شر الناس من اتقاه الناس خشية فحشه yana daga cikin sharrin mutane wanda mutane za su watsar da shi saboda tsoron wato mummunan harshensa ko mummunar maganarsa ko mummunan halinsa wani hadisi na na aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nuna ma wannan mutum farko annabi sallallahu alaihi ya faɗi magana mara kyau game da shi bi isa akul ashira ko bi isa ibnu ashira annabi ya yi tir da halinsa ya yi tir da ɗabi'unsa amma kuma bayan shigowarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masa fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fara'a har ya sa na Aisha ta yi mamaki idan mutumin da aka ce ga irin mummunan halinsa bai kamata a ce kuma an sakan masa fuska ba amma annabi ya yi haka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa shi wannan mutum mutum ne mai wato kazamin harshe mutum ne wanda in aka saba da shi to za a ga irin maganganu na rashin mutunci na rashin kyautawa na cin zarafi baƙaƙen maganganu za su rika fita daga bakinsa ya ce to wannan ta sa ake lallaba irinsu don a rabu lafiya wani hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna wato yana daga cikin miyagun ɗabi'u munanan ɗabi'u mutum ya zanto mai ƙazamar harshe wanda ya ci mutuncin mutum ko ya gaya masa bakar magana ba kawai bane a wajensa musamman ma idan aka samu saɓani da shi idan aka samu rashin fahimtar da shi ko kuma aka yi masa wani abin da yake ganin cewa ba a yi masa daidai ba to ya tashi maganganu zai yi maganganu na cin mutunci ƙarshe zai saki harshensa akan mutum zai gaya masa bakar magana irin yadda ransa yake so wani ita ce ake shi ne larabar suke ce masa a fil lisan mutum ya zama mai munan wato harshe ta yadda in ya tashi magana wato maganganunsa da zai rika fitarwa ba su da daɗin ji kuma zai iya gaya kowa irin waɗannan maganganu annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zanto ba haka bai zanto haka yake ba kuma sannan bai zanto mai wato mai ƙyale waɗanda suke irin wannan abu ba ita cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kan bayyana abubuwa baya boye su amma a nan yana koyar da al'umma sani wato annabi sallallahu alaihi zai iya gaya mutumin nan ga da ga ya ce ga irin halayenka ga irin ɗabi'unka ya kamata ka gyara wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi yake yi wa al'ummarsa to amma kuma ta wani bangare annabi yana koyar da al'umma yana koyar da su ne yadda za su yi zaman za su zamantakewa da irin masu irin wannan hali to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amalance shi a haka yana da damar ya kira shi ya masa fada ya gaya masa gaskiya ko ya dauka ko kai ya dauka wannan kare ga tashi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai yi haka ba sai ya saka sai ya saki fuska a gabansa ya gaya masa magana wato mai daɗi dan ya nuna wa al'ummarsa cewa duk mutum mai irin wannan hali to a dinga a dinga lallaba shi a dinga kaffa kaffa da shi kada a ba shi damar da zai je ya saki harshensa ya yi miyagun maganganu akan mutane akan mutum akwai wani lokaci ina jin abu darja ne wanda daga cikin magabata yake cewa idan mutum ya yi mun rashin mutunci ya mun abu ba daidai ba to na kan kyale shi saboda idan mutum ne na kwarai na kan ɗauki wannan a matsayin wani tuntuɓin harshe ne ko kuma zamewa ce ta saye min wannan laifin ba wai ɗabi'a ta ce yin haka don haka sai in fahimci ya cancanci a yafe masa don haka sai in yafe masa idan ko mutumin banza ne wanda na san cewa bai san mutunci ba in yi mu rashin mutunci to ba zan kula shi ba domin kada in ba shi damar ya ci gaba da yin rashin mutunci saboda haka babu wani abin da ya kai ba za a tulisan muni a cikin mu'amala ta mutum da mutum mutum ya zanto mai ƙazamin harshe wanda idan wani abu ya haɗa ka da shi to ba zai yi abin cikin mutunci ba ba zai yi abin wato cikin eh, nasiha ba zai iya faɗa maka kowace irin magana zai iya zagi zai iya batsa zai iya kowace magana ya ta zo bakinsa wani daga cikin allu'um da al'ahnaf ibn qais yake cewa al'amul khuluqi al-bazi'ul lisan al-fahish wa bazi'ul lisan wato mummunar ɗabi'a mummunar ɗabi'a ta ƙare tare da wanda yake alfahish wato wanda yake mai mummunan hali sannan ba zai yi lisan mai mai kazaman harshe wato duk mummunar ɗabi'a ta ƙare a nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana munafikai ko kuma sifofin munafiki a ciki ke cewa baitul munafiq ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلفه أو رواية وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر idan yana faɗa da kai to zai yi fajirci ran san ransa wato ba zai taɓa tuna Allah ba ko mutunci ko wani darajarka ko wani girmanka eh, ko shekarunka a zai gaya maka abin da ya zo bakinsa To wannan yana daga cikin alamomin munafiki idan ya tashi magana to zai ga magana irin sarransa waɗannan mutane ba mutanen wato da ya kamata a yi mu'amala da su bane yau da gobe shi yasa a sallallahu sarar sun ce yana daga cikin sharrin mutane wanda mutane za su watsar da shi ba za su so mu'amala da shi ba saboda duk wani sabani in ya shiga tsakanin ku da shi to kuma sai abin da ka ji don komai zai iya faɗa zai iya faɗar ƙarya zai iya faɗar eh, wato zai iya maganganu na cin mutunci a gaban jama'a zai iya fitowa ya gaya maka kowace irin magana saboda me saboda an samu saɓani da shi to irin waɗanda suke masu hali irin wannan wanda kuma a yau a rayuwar mu ta yau kusan ga sanar suna ta ƙaruwa wani ma tutiya yake da eh, irin wannan halin shi ba a taɓa shi a kwana lafiya shi ba kanwan lasa ba ne shi ba kaza ba ne shi ba kaza ba ne har ma wani alfahari yake da wannan bakin halin saboda in ka taba shi ko wani sabani ya shiga tsakaninku to in ya fito yana maganganu wato kare ba zai ci ba saboda munin su kuma ba zai ji kunyar kowa ba zai faɗe su zai faɗi ƙarya zai faɗi gaskiya to irin waɗannan mutane jama'a ba sa son mu'amala da su kuma rayuwarsu ciki suke da hatsari domin duk mutumin da zai saki harshensa ya rika faɗar magana ta cin zarafi ta cin mutunci ta lalata iri-iri to wannan bai san cewa yana cika littafan ayyukansa ba ne da miyagun maganganu yayin da bayan allah suke ƙoƙarin su cika littafin su da tasbihi da hamdala da kabbara ambatan Allah salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kyawawan maganganu shi kuma yana ta cika littafinsa na miyagun ayyukansa da miyagun maganganu saboda Allah cewa yi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dan adam baya furta wata magana face a tare da shi akwai mai sa ido kuma halartacce wanda yake a halarci koyaushe sauraka duk abin da zai furta yana rubutawa yayin da zai zo ya zauna yana ta faɗar baƙaƙen maganganu da zagi da cin mutunci da batsa da kalmomi na rashin kyautawa yana faɗa akan mutum mala'ikan nan fa ba fasa rubuta zai ba Don Allah cewa min kauni kowane irin magana kowane irin firci yayi mala'ika ne na nan rubutawa Sauraka yayin da kowa yake fito ake fito masa da takardar aikinsa cike da zikiri da ambatan Allah da salati da kyawawan maganganu shi kuma za a ɗauko takardarsa cike da irin waɗannan maganganu miyagu ya cika kanta da shi ina zai kai kansa sai ya zai iya kutar da kansa da gobe kiyama yau mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi al-muflis al-muflis annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi wanda zai zo da salloli da azumi da zakka da kyawun ayyuka ga tunan tsibi tsibi ya yi. amma kuma zai zo ya daki wannan ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya karɓi kuɗin wannan ya zalunci wannan to daga nan za a rika kwatar kyawun ayyukan nan nashi da ya zo da su tsibi tsibi ana rabawa waɗanda ya cuta sai an gama komai kuma bai gama biyan abin da yake kansa ba sannan kuma a ciga kwaso munanan ayyukansa ana jirga masa to kaga cikin maganganun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na miyagun ayyukan da zai samu a takardarsa shine وقد شتم ta mahaza ya zagi wani yanzu mu ɗauka mun ɗauka zagi da cin mutunci da cin zarafi ba komai bane a yanzu a rayuwar mutum ya shiga kafin watsa labarai saboda wata manufa ta duniya ya ta faɗar maganganu san ransa kan wasu mutane ko dai saboda sun yi masa ba daidai ba ko kuma saboda an yi wa wani nashi ba daidai ba zai fito ya faɗi magana bai cewa maganar nan ba tana nan ana rubucewa tana nan ana ta rubuta ta kuma ranar hisabi babu abin da za a bari ba abin da za a bari sai an bujiro shi musamman haƙoƙin mutane farkon abin da za a yi wa mutane alkaza alai shine haƙoƙin jama'a haƙoƙin mutane ka taɓa wani ka cuci wani ka ɓata ma wani ka yi ma wani ƙarya ka yi ma wani yarfe ka yi ma wani ƙazafi waɗanda abubuwa duk sai an bujiro su gaban ubangiji kuma ubangiji adali ne sai kowa an karɓo masa haƙƙinsa idan har ya zanto dabba da dabba waɗanda Allah subhanahu ta'ala ƙarshe zai ce su zama ƙasa ba za a ce da su su zama ƙasa ba sai an gama ƙisasi tsakaninsu wacce ta tunkuyi wasu ta karya mata ƙaho sai an yi ramuwar gayya akan wannan ina kuma ga ɗan adam wanda shi Allah subhanahu ta'ala ya ba shi hankali da kuma dora masa taklifi ya dora masa nauyi na yayi ko ya bari ya aiko masa annabawa saukan masa littattafai ya samar masa da masu tunatar da shi a kowane lokaci a kowane zamani sai na shi zai samu kubuta yayin da ya shiga hakkin wani Allah na ce innal ladhina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wani duk suke cutar da muminai maza da mata ba tare da wani dalili ba ba tare da sun wato cutar da wani ba ba tare da sun ɗauka maka komai ba haka kawai Allah ce to wannan su dauki kuwa kansu wani kire wani buhutani da kuma wani zunubi mabayyani wani haka mutane su rika tunani su yi wa harshen su linzami harshen nan shi yake kifar da mutane a cikin wuta tari mutane za su shiga wuta saboda harshen su lokacin da mu'azin da jabal ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya annabi ce kuffa an kuffa an ka haka ya iya ce ka kame wannan ya nuna masa harshen ah, mu'azin da jabal ya ce a ah, nahnu mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulallah yanzu a kama mu da maganar nan da muke yi ba ya rasulullah zai ce fa ya yakubbu an ta ala wujuhihim aw qala ala marasilihim fi an-nar illa hasaidu al-sinatihim akwai abin da yake kifa mutane ta fuskar su ko ta karan hancin su a cikin wuta in ba abin da halasan su suke girba ba saboda ka dole ne mutane su kula musamman a wannan lokacin da ake cikin wannan hauma-hauma ta siyasa an mai da wannan sana'a ce a ba mutum kuɗi ya shiga rediyo ya faɗi maganganu a kan wani saboda akwai wani abu da za a bashi to wannan ba ƙaramin haɗari ba ne mummunar sana'a ce san da abin da ka faɗa ɗin nan rubuta a ke kakkaza cewa an yi siyasar an gama shi kenan magana ta wuce an yi zaɓe wanda ya ci ya ci wanda bai ci bai ci ba ko kai ka canza ka ma ka bar wannan tafiyar ka koma wani guri ka zauna ka zaci cewa shi ke na magana ta kare daga nan a'a tana za a rubuce a gurin Allah subhanahu wata'ala sai ranar za a bujiro wa mutum littafinsa ranar da mutum zai ga komai gashi nan shi ma da hazar kitab la yuzadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا تنجل كشي وما لهذا وي وانا إلا التافيني وانا إيه وانا إلا التافيني وانا بي برن أبوك أن كاني جبا بسي أم سي أكيسو تجيسو سي ألا التافاسو الله تي وجدوا ما عملوا حاضرا إنسان أبدا سكائك تحلف شيء ولا يظلم ربك أحدا وبيجي كما يظلم تركومي ولا تسيمه كتاكات أنت متنا دلاهنا kowane lokaci Allah subhanahu wataala yana iya aiko mala'ikan mutuwa da ɗauki ranka shikenan kuma ka tafi da dukkan nauye nauyin da ka ɗauka duk wani nauyin da ka ɗora wa kanka da shi za ka tafi da shi za a je binne ka kuma ranar hisabin nan tana nan zuwa kuma za a bujiro duk waɗannan abubuwa da suka faru kuma kowa a ranar tsayawa zai yi tsayin daka ya ga cewa ya nemi hakkinsa ko mun sani ba wani wanda zai ɗaga wani kafa saboda kowa nafsi nafsi yake a ranar ka ci zarafinsa ka yi masa ƙarya ka masa ƙazafi sai ya nemi haƙƙinsa ai ko ka aka yi ka aka yi biyan ka aka yi kyauta kai mai kai wannan duk wani abu ne daban ba shi ne za a tsaya a duba ba haƙƙin wani ka shiga shi ma sai an nema masa haƙƙinsa ga samu dace. Amin. Malala ya kai alkai. Kitan bai mu ta farko a ta zo daga wanda yake cewa malam tambayar sai ita ce menene hukuncin sanya rigar graduation ta sana'ar da ake yi shin akwai haramci a hakan ko kuwa to a dukkan wani abu da ake amfani da shi ya zama wato ya banta da wasu mutane su kadai waɗanda ba musulmi ba su suke amfani da shi su kadai aka sani da shi wani ba halatta musulmi amfani da shi ya zama shi'ar ne na na wasu lokacin da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga riga riga a cikin abdullahi abu amr yake cewa cire ta fa inna min libasul kuffar cire ta saboda yana daga cikin kayan da kafirai suke amfani da shi ya hana shi yasa saboda wannan kusosiyar saboda wannan dalilin ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kwaikwayi wasu dan ya fito a gan shi kamar su to ya zama su ma cikin su amma in ya abu ya zama ruwan dare zama bai daya da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi kowa yana amfani da shi bai keɓanta ga wasu ba yanzu kowa da kowa ma ya zama na bai ɗaya ne kowa da kowa dan an ga wanda ba za a ce an gan shi da kayan da ba na musulmi ba to wannan shi ya fita daga haramci akwai abubuwan da da wasu da wasu ne kaɗai suka suka kibanta da shi ba ya halatta wani musulmi ya yi kama da su amma ya zama kowa da kowa yana amfani da abu to zai zama babu wani babu wani mahzuwa nan saboda yanzu ya zama bai ɗaya ba bai taƙaita akan akan wasu wani jinsi ba banda wani jinsi ko wasu addini banda wani addini baya baya nuna alamar addini an wayi gari yanzu yana ya zama bai ɗaya ne kowa yana sa irin wannan kayan wani ba a haramta shi amma ya zama ya keɓanta da waɗannan al'umma su kadai da an ga an ga shigar wani wanda yake ba musulmi to ba halatta a lokacin musulmi ya kai shi to sai da cewa mana ita ma'aikaciyar asibiti ce an ɗauke ta matsayin pharmacist ma'ana mai kula da magunguna to sai kasance a asibitin da take aiki ba wanda ya iya yin shayi ita kuma tana da wannan kwarewar ko da mai kula da asibitin sai ya ce mata ta riƙa yi idan an kawo to ana biyan dubu biyar kowane yaro idan aka masa kuma ana siyan magani da sauran kayan aiki da bai wuce na dubu ɗaya ba to shi mai kula da asibiti sai yake karɓar dubu biyu ita ta ɗauki dubu biyun to shi ne ke tambayar mana ya matsayin wannan kuɗin da take karɓa saboda ana biyan ta albashi na aikin da take yi kuma ta ce ta ce bayanata ko bayanata mutum ya karɓi wani kuɗi bayan albashinsa ba ganin aikin da aka ɗauke ta kenan shi ne ba da magani ba wai yin shayin ba to ai yanzu wani aiki ne ya karu akan aikinta ba wai a aikinta ba ne ake kuma ba ta wani abu mai kama da cin hanci a wani wani aiki ne aka kara mata doriya akan aikin da aka bata tana yin aikin da aka bata yadda ya dace kuma sannan ya zanto an kara mata wani aiki sai ake mata wani hasafi akan wannan aikin da aka bata wannan ba zama laifi dama abin da ake cewa laifi yanzu misali an ce ki kula da da ba da magani ne ke za ki ba wa mara lafiya in ya zo karɓar magani ke za ki ba shi magani sai ki ce sai an ba ki wani abu sannan ki ba da maganin ko ki ta yin ki ba wa mutum magani sannan ya ba ki wani abu sannan ki kula da shi wani shine ake cewa haramun amma ya zato kina aikin ki na ba da magani kuma sannan ga wani abu da kika iya shi mai shugaban asibitin ya ɗora miki nauyin ki kula da wannan a ciki kuma ake baki wani abu wannan ba zama laifi sai wani shi kuma yake ce malam tambayar sa ita ce waɗanne kaddarori ne banda kuɗi zakka take hawa kan misali ita filayen da aka ajiye domin saidawa ko gida da ake gina domin saidawa ko gona ko mota a zakka tana shiga cikin su wata kadara wata kadara wadda yutamawwalu minha wadda dukiya ce ka ɗauka ka kai kasuwa za a baka kuɗi a karɓi wannan abu to duk wani kadara da ka ajiye don kasuwanci don ka ajiye dukiyarka har ta lalace to na fita masa zakka tsawon fili ne tsawon gida ne tsawon motoci ne waɗanda ba a fitar da zakka shine wanda ka saya ba dan su yi ka sayar da su karɓi kuɗi ba a sai don ka yi amfani da su wajen wata sana'a kamar mutum ya sayi mota don haya ko ya gina gida don ya bayar haya wani baya fitar ma baya lissafa wannan gidan wato lissafin wato ba lissafa kimar wannan gidan cikin kuɗin da zai fidda zakka ko wannan motar cikin kuɗin da zai fidda zakka sai dai abin da suka tara ya shekara ya kai lissafi ya shekara to wannan shi za yi wa zakka amma in sai motoci ke don ya sayar to in lokacin zakka ya yi ko da bai sayar ba sai kimanta kuɗinsu yadda ake sayar da su sai ya yi lissafi fitar musu da zakka saboda duk wani abin da dukiya ce ko ko itace ne aka sare aka tattara shi ana sayarwa wannan itacen dukiya ce za a je a sayar a karɓi kuɗi wannan za a fitar masa da zakka sai shi kuma ne mai tambayar da ke cewa malam menene inganci kan haramcin wanke hannu cikin kwanan da eh, yayin cin abinci da kuma gama cin abinci kamar yadda ya gani ana yi a wasu yankuna na kasar nan ana kawo ruwa a kwano domin wanke hannu na cin abinci wani al'ada ce ba wani maganar hukunci idan Allah ka kawai al'ada ce eh, wasu suke yi ba wani abu a cikinta wanda ya zai yi saboda ta dace da al'adarsa kuma ba ya da wani abu na damuwa a ciki amma ba ba wani abu na laifi a nan to shi kuma yake ce malam matar su take zuwa kitso wajen matar wani boka shi ne ke tambayar shin yana da laifi ko kuma yana ya matsayin hakan yake na zuwa kitson da take wurin wannan matar to matar boka ba ita ce boka ba amma abin da ake gudu zanto tun da matarsa ce suna tare mata suna da rauni yau eh, suna zuwa gurin matar boka za ta yi mata tallar bokancin in ta faɗa mata wata matsala ta ce kin ki zo ki samu mai gida na zai miki kaza zai miki kaza eh, ya ta irin jayarta ya sa shi gurin da ake laifi za a san ka matsa kusa da shi ma don gudun kada wannan magana su laifin ya ja ka kana iya za ka tsere wa gurin da ake laifi to ka guje masa ba ta ce ita ba ita ce bokan ba amma kuma tana tare da boka kuma zamanta da shi ba su rabu ba ta yarda da abin da yake alal akalla dai ko ba ta nuna a fili ba dai akwai yiwuwar cewa ta yarda saboda ka akwai hatsari ka bar matarka ta je don wata rana za ta iya tallata mata wani abu na bokancin kuma yadda zukatan mata suke da rauni za mu ga yawanci waɗanda yanzu suke mu'amala da bokaye galibin su sune mata su suka fi yawa cikin jinsin mutane kullum za a yaudare su dan abu karami sai yaudare su a je a musu karya a cuce su saka in har tana hulɗa da matar boka to akwai yiwuwar matar boka ta je ta zuwa ga ah, yarda da abin da mijinta yake yi wannan yana da hatsari kwarai da gaske don ka bar ka daina barin matarka tana mu'amala da wacce za ta iya jefa matarka cikin halaka sai eh, wannan yake cewa malam shi ne yana tsaye da motar sa gefen titi to sai wata fasinja daga cikin motar ta ta bude kofa wani mai mashin ya bugi wannan kofar ya yi gaba ya bugi wata mota ya faɗi ya mutu to shi ne ke tambayar tsakanin shi da yake da motar da kuma fasinja da ta bude wannan kofar ko kuma mota da aka bugi motarsa a gaban wane ne a kafara ta hau ba. to ya danganta da inda ya fakin din inda da ya fakin din guri ne da ya daman akan yi fakin babu wata matsala yin fakin ya yi fakin a gurin da ya kamata ya yi ita kuma ta kuskuren buɗe ƙofa ba tare da ta duba ba har wannan ya sanadiyar wani ya rasa ransa ita mai buɗe ƙofa ita ta yi kafara ba shi ba amma in ya yi fakin gurin da daman akwai tsautsayi a yi fakin a gurin sannan ita kuma ta yi kuskuren buɗe ƙofa kaga su biyu suka yi tarayya wajen wajen haddasa wannan hatsarin haka duka biyun kowa zai kafara kuma kowa zai kafara cikakkiya so ya danganta da irin yadda abin ya faru in fakin gurin faki ne da daman an saba yin fakin ba hatsari a cikin yin fakin a gurin amma ita aka samu kuskure da sai na buɗe ƙofa to nan ita ce mai kuskure ita ce za ta yi kafara to sai wannan shi kuma yake ce assalamu alaikum malam tambayar sai ita ce ya halatta ya babban hoto na mahaifiyarsa bayan ta rasu ya ajiye a ɗakinsa ba ya buƙatar haka abinda mahaifiyar take buƙata shine ta mata addu'a ba ya yi hoton ta ya ajiye ba ta zama tana zuciyarsa tana mata addu'a yana cewa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ce Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina yaro da zanto tana ranka sawa'un kana gida kana waje ka tafiya baka nan kana kasuwa duk inda kake da zanto tana kana iya tana tana tuta kai maka addu'a wannan shine abin da ake bukata amma yin wani illaji mai na hotonta ka zo ka aje a cikin ɗaki ko a falo wannan a da can shi ya jawo har aka samu shirka ta fara yaduwa a cikin mutane ta hanyar yin mutum mutumi ana ajiyewa na manya da suka rasu har shaidan ya zo ya sakawa waɗanda suka zo daga baya jikoki ya nuna musu cewa iyayensu ma ko kakanninsu ma waɗanda suke bautawa daga nan suka ci gaba da bautarsu ya zo cikin hadisin abdullahi dan abbas game da la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la a wani la yaqusa ya ya'uqa wa nasara. waɗannan gumaka ne da ake bauta musu aka zo aka ana bauta musu a zamanin annabi nuh da asalinsu mutane ne na kirki manyan mutane ne masu masu tarihi kyakkyawa da aka yi mutum mutumin su aka aji daga baya shaidan ya zo ya radawa jikoki da suka zo daga karshe cewa ai kakannin ku wannan suke bautawa shi yasa ba a san yin wani abu da zai zo nan nan gaba a rika ganin kamar yana da wani tasiri a ba shi wani abu na sifofin sifar Allah sai kai lajin ɗin ƙato kaji wata rana aka rashin sa'a ko aka ɗauke hoton ko wani abu zai faru sai a ganin cewa a idan ka yi kaza ne don ba hoton nan ne ba ba buƙatar wannan abinda za ka sa a ranka shine kina ta duk sanda kai wani aikin alkhairi za ka yi addu'a ka ce Allah ji kan iyayena Allah ji kan mahaifiyata da ki mahaifina duk wanda da kake so ka yi wa addu'a ka yi ta wasu biyu kyawun ayyuka wannan shine abin da ya dace sai kafin ibrahim zangon daura shi kuma yake cewa malam shin mai sallar isha'i zai iya bin mai sallar tarawih wanda yake yin raka a hurhudu idan zai iya ya matsayin rashin zaman tahiya da karatun tahiyarsa da kuma bayyana karatunsa a raka a biyan karshe al'asulu shine wanda zai bi mai nafila magana mai karfi ko karfin hujjoji cikin maganganun malamai mai nafila zai iya bin mai farilla mai farilla zai iya bin mai nafila kowanne zai iya bin wani saɓanin niyya da za ta yi ba ta tasiri akwai dalilai da yawa da suka tabbatar da wannan to amma malamai suna cewa kada a samu saɓani kuma a zahiri wato zanto sallar da za ka bi ta sha bamban wato za a samu saɓani kamar yanzu wannan da za ka yi raka'a isha'i raka'a hudu da zama a tsakaninsu wannan kuma zai yi haɗe gaba ɗaya to al'asulu shi ne ka yi taka isha'in ba sai ka bi shi zai zo ya yi raka'a hudu a haɗe ba tare da zama tsakanin raka'o'i tsakanin waɗannan raka'o'i ba to sai dai in ka riga ka shiga ka bi shi ya zo inda ya kamata ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama kai ka tashi ka ciko sai ka ga ya miƙe to anan wasu malamai suna ganin cewa kana iya niyyar rabuwa da shi kana iya yin niyya ta ka rabu da shi sai ka zauna sai kai tafiya, sai ka kai sallama kamar wanda suke salatul khawfi salatul khawfi abin da ladan afuwan mamu yana iya yin niyyar rabuwa da liman yayin da liman ya yi raka a ɗaya tashi ah, abin da ya tashi ku kuma sai ku zauna ko ya zauna ku ku tashi kamar dai da aka sani a a cikin a cikin abin nan ya tashi tsaye ku kuma ku ci ko ta ku yi sallama waɗancan su kuma su zo su bi shi ya ƙarasa sauran raka'a da su kaga nan mutum ya shiga lamamu ya shiga sallah tare da liman amma kuma bai gama tare da shi ba sun saba a wani guri yayin da ya niyyar rabuwa da shi wasu malamai suna ganin zai iya yin biniyatul mufaraka sai ya rabu da shi zan to shi ya zauna ya yi tahiyarsa wasu kuma suna ganin ba a shiga sallah biniyatul mufaraka da niyyar za ku rabu a sallah don haka da zarar aka samu wannan to sallah ta ɓaci to ala iya halin dai in mutum ya san cewa liman yana yin raka'a hurhudu hudu ne zai bi shi shayi zai bari in yayi biyu saura biyu sai ya bi shi su biyun ya yi sallama su kuma sai tashi shi ko biyu ko kuma ya tashi shi kadai sannan ya bi shi ya ci gaba da sallar tarawihin da shi ya fi masa to sai shi kuma nake ce malam shin mamun da ke bin liman a sallar da ake bayyana karatu sai ya manta bai karanta fatiha ba shin zai sake wannan raka'ar tasa bayan liman yayi sallama na'am sallar eh, mamu a ah, mamu mamu karatun liman shine karatunsa ah, idan har liman ya yi karatu a cikin sallar nan shi ya karanta fatiyar wani ya ɗauke wa mamu shi ya ne in ya zo ya samu liman a ruku'u sai ya yi ruku'u ya samu wannan raka duk da zai cewa bai samu karatun fatiha ba amma ba cewa sai ya sake wannan raka'ar saboda haka in ya samu eh, liman ne yake bi ya kuma samu eh, wato liman ya yi karatun fati a cikin sallah sa wannan ba babu komai babu wani sahabu kuma babu wani sake sallah a ciki to sai wannan yake cewa mala idan mutum yana sallah wurin da zai karanta fatiha da tsora kuma sai ya karanta fatiha kadai ya ruku ko kuma wurin da zai karanta fatiha kadai sai ya manta ya karanta ya kara da tsora shin zai sujjada da sahu babu wani sujjada da sahu Nabi sallallahu alaihi wasallama eh, yakan ƙara sura a cikin karatun wato yakan ƙara wasu ayoyi ko sura a raka'o'i biyu na ƙarshe misali a zahar ko la'azar. wanda ya tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan saboda idan ya ƙara za a ce sai su yi sujudu sahwi haka nan in ya taƙaita akan fatiha kawai hadisin eh, mutumin da ya yi sallah bayan bayan mu'azib na jabal mu'azib jabal ya tsawaita karatu yau bakara mutumin da ya ba zai iya jurewa bai koma ya sallar shi kaɗai sannan ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ji ana ce masa munafiki kaga cikin wasu ruwayoyi annabi sallallahu ya ce me kake yi sai ce ina karanta fatiha bai kuma ce da shi da sura ba so wasu daga cikin wani ce ta kai akan fatiha dama ita ce wajibi ta ce rukuni a cikin sallah dan ba a samu sura karanta sura ba wannan babu babu sujudu a kan wannan to sai nan mai sakon yake cewa tambayar sai ta ce idan aka yi kiran sallah na asubahi yace inda ake cewa as-salatu khairun min an shin akwai wata addu'a da ake ne a wurin ko kuwa ban sani ba yana nufin shi mai kiran sallah ne zai tsaya addu'a ko mai sauraro ko mai sauraro yana nufin mai kiran sallah mai kiran sallah ba wata addu'a da aka ce a daidai lokacin kiran sallah yake in ya fara sai ya kare shi kuma kasan duk wanda suke ji yana kiran sallah hakan yake yi in kuma yana nufin shi mai sauraro to shi abinda mai sauraro annabi cewa idan sami'tum al-mu'azzin fa qulu mithla ma yaqul in kun je mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa saboda haka a lokacin da ya ce hayya ala abin ya salatu khairun minan nau shine abin da ya faɗa kuma abin da ka faɗa kenan kuma wani yana da cikin al'azan yana da cikin al'azan domin abin da suka wasallam shi koyar da ayi hakan صلاة ليلة بشأن الفاظ الأذان صلى الأصباحي آه، كذا صلى الأصباحي فهكا أنبكم ياتي كفداء بند من كذا صلى كفداء فهروا الناس كما في كفداء الصلاة خير من النوم إن يفعل كما في كفداء كيف تسمع أنت إذا أنت حيا للفلاح وكما حيا للفلاح أكيد ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أنا شيني شيني أبين دا يزوء السنة أنت حيا على الصلاة la haula wala quwwata illa billah domin ana kiran ka ne zuwa ka zo ka halarci sallah ka zo ka halarci samun babban rabo to sai ka nuna cewa ba ka da wani ƙarfi ko dabara duk kowane abu da za ka yi ke taimakon Allah ne kamar yadda Allah ce iyaka na abu da iyaka na muke faɗa a cikin fatiha kai kaɗai muke bautawa kai kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka ma'ana a cikin bautan nan taka ba za mu iya yi ba sai da taimakonka fa abuduhu wa tawakkal ne sai ka bauta masa ka dogara da shi ma'ana ka nemi taimakonsa da dogaro da shi wajen bautarsa in ba dan wannan taimakon nashi ba ka iya ba za ka iya bautar tashi ba rabbana ilayka tawakkalna wa ilaika anabna ya ubangiji gare ka muka dogara kai kadai kuma gare ka muka mai da al'amari ana ba za mu iya mai da al'amarin nan ba tare da taimakonka ba don haka mun dogara da kai saboda in ka ce la haula wala quwwata illa billah kana tabbatar da wannan abin da kake faɗa a cikin suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in don haka tashin ka kai alwala ka tafi masallaci ka shiga sahu a sallah da kai taimakon Allah ne wasu suna nan sun fi ka ƙarfi wasu sun fi ka lafiya sun fi ka dama wataƙila sun fi ka kusa da masallaci amma ba sa iya zuwa kai Allah ya baka wannan damar ka je a kai sallah da kai to shi yasa tun farko kake nuna cewa ba dabarar ka bace ba karfin ka bane shine hikimar fadar la haula wala quwwata illa billah yayin da aka ce hayya ala salat ko aka ce hayya ala fala to sai shi kuma wani mai tambaye ke malam ya kasance yana yankin kudu ne kuma inda masallaci yake a gidan wani bawan Allah ne to ya kasance gidan babu wani tsayayyen lokacin sallah sai lokacin da yaran gidan suka ga dama ake yin sallar to yace wata rana ma idan ya je masallacin shi kadai yake sallar ko kuma ya ta jira to yake cewa shin ya halatta ya yi amfani da application wanda yake kiran sallah domin yin amfani da shi wajen lokacin sallah kawai ya yi sallar sa wani ba masallaci ba ne shi masallaci shine wanda aka aka sabar da limami ratibi ake yin salloli biyar shi ne masallaci amma gurin da ake haɗu a yi sallah ko da an gina shi da sigar masallaci an masa komai irin yadda ake masallaci amma kuma sai an ga dama a zo a yi sallah sai san da aka ga dama ba a ga dama ba ko ya zo ya tashi wannan ba sunan shi masallaci ba ka ɗauka ginin shi yake sa gurin ya zama masallaci a'a abin da za a yi a gurin shi zai same da shi masallaci da gaske saboda wannan musalla ne dai guri ne da ake haɗuwa a yi sallah in an samu dama ba samu dama ba kuma kowa ya tashi haka yake saboda haka in har ana jinkirta sallah daga kan lokaci za ka iya sallar ta ba ka jira sai sanda wani mai gida ya ga dama zai sallah masa nan kai kai sallar ka tare da shi da sai wannan take cewa malam cikin dare ta saba tana tashi ta yi nafila amma idan mijinta yana nan sai ya rika nuna baya so tana tashi ita kuma da lokacin yayi sai baccin wato lokacin tashin nata da ta saba yayi sai bacci ya dauke mata to shin kika tambayar malam shin ya za ta yi kenan za ta na nafilar ne ko kuwa amma me yasa mijin nata ba zai so ta tashin ba ya kamata a san me ya hana su tashin ya fi son dai kawai ta ci har safiya wannan ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ji kan bawan da ya tashi matarsa ya tashi cikin dare zai sallah ya tashi matarsa ba ta tashi bai zuba mata ruwa Allah ya ji kan matar da ta tashi dare za ta yi sallah ta tashi mijinta bai tashi ba ta zuwa masa ruwa don ya tashi annabi addu'a yayi ga waɗanda suke tashi da dare ibada ce daga cikin ibadu masu masu daraja sosai babu ibada da ta kai sallar da ta kai sallar dare falala bayan sallar bayan sallolin farilla sai afdalus salawati ba'da al-maktuba qiyamul layl haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sallar ta fi kowace daraja a gurin Allah bayan sallar farilla ita ce qiyamul layl to matarka za ta tashi ta yi dami za ta ce ba za ta yi ba da yau da yake hana mutane ibada a rayuwar lazi yanha abdan idan sallah a san kama yana hana mutane za su yi sallah ya hana su yana da wata bukata ce ta ɗa namiji zai iya bukatar sa in su sauran lokacin ya mata ta yi ibadarta amma ce sai dai ta yi bacci da safe a tashi wanda ya kamata a dubi lamarinsa amma ba zai a ce shi kenan kake ibadar batun da baya so ki in buƙatar sa ce ta hana ki yin ibadar wannan sama ibada ce kenan eh, sai ki baya masa buƙatar sa amma ba ka faɗi ya ce ba za ki ibada ba kuma ya kashin haushin ki kin tashi wannan akwai akwai akwai damuwa kwarai da gaske mutumin da yake kishin addini daɗi ma zai je kila ma yana da wasu buƙatunsa na rayuwa ya da Allah in kin tashi kiyamul da Allah ki sana a addu'a kin gaba na iya tashi amma da Allah duk zan kika tashi kai ibada ki min addu'a Allah ya min kaza ya min kaza ko ya tare ni kaza haka ya kamata yi sai shi kuma ne yake tambaya cewa mutum zai iya karanta suratul ikhlas sau uku a raka daya saboda samun falar karanta alkur'ani a sallah ta abin da za ka yi kokari ka yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kada ka kirkiro wani abu naka ka ce kana neman falala babu falalar da ta wuce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne ya zo da falalan nan kuma shi ya sanar da al'umma abinda za su su samu falala to tunda bai koyar da haka ba sai dan mene za ka yi tunanin wata falala a cikin saɓanin saɓa wa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba tashi zai yi sallah da sallar da ya raka'a karanta kulhuwar lausa uku ya ce ka kana neman falala mutane suna yi wa kansu kuskure wato wai mutum sai ce addini da hisabin wato shi lissafin kansa zai baya tunanin cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi fi kowa sanin addini don haka abin da ya yi shi ya fi zama wato addini gangariya annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana wannan abin nan din ka ce ai kul huwa allah ji an ce ta'dil salasu abin da ta'dil sulus alquran ka ce kulhu wallahu allah ce tana ɗaya bisa uku na alqurani waye ya faɗa wannan ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ba to ai da sai ka rika nuna a cewa hakan za a yi a sallah ko kuma ya ga wa sahabbansa ku rika yin haka a sallah sai su taya musu ba su ma kuma su yi ba sai yanzu bayan shekara dubu da wani abu sai mutum sai ce wai shi yana son falala dukkan abin da dukkan wata falala ta ta tattara ne cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khairu kullu fi ittiba'i man salaf wa sharru kulluhu fi fi ibtida'i man khalaf wato alheri duk yana nan tattare cikin biyayya ta waɗanda suka gabata sharri kuma yana nan tattare cikin wato kirkire na waɗanda suka zo daga baya sheik usman bin ibn fodiyo alaihi rahmatullah a cikin littafinsa iya sunna wa ikhmadul bid'a duk sanda ya gama maganar wata sunna da bid'a sai ya rufe da waɗannan da waɗannan baituci da wannan baiti guda alkhairi ya tattara cikin biyayyar waɗanda suka gabata sharri kuma ya tattara cikin kirkire-kirkire na waɗanda suka zo daga baya saraka ya kamata mutane su guji yin abin da ba abin nan ba yau in a ce mutum eh, sallah yake wata rana sai manta ya karanta kulwallah sai manta ya kuma maimaita wannan babu komai sallah sa bata ɓace ba kuma sai ya yi wani abin nan ba sai ya halatta babu komai amma ya mai da wannan hanya ce ta samun falala ya kamata mutum ya yi tunani in falala ce ya kamata a same ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kai ta kirkiri wata sura wata hai'a ka ce kana neman falala da ita ba sai wannan mai take ce malam da ce ta yi jini na kwana tara amma kuma bai yi ja sosai kamar yadda ta saba gani ba to bayan da ta ji asibiti sai korafi sai aka ba ta magani sai jinin ya koma kamar yadda ta saba ganin sa ma'ana dai ya koma daidai to tambayar ta ita ce shin ya matsayin sallolin da ta bari na kwanaki tara da ya wuce lokacin da tana ganin wanda ba shi ta saba gani din ba. amma idan dai lokacin jinin ta ne kenan eh, jinin zai iya zai iya ya kai wannan lokacin ta ba bukatar sai ta sake waɗannan salloli to sai wannan ita kuma take cewa malam mace ce mijinta ya rasu yana da janaba amma sai ta ji kunyar bayyanawa to shi take tambayar shi wankan da za a yi masa na gawa ya isar masa ya ishe ya ishe shi mutum ya mutu da janaba wankan da aka yi masa na farko na gawa da na wankan gawan ya isa ya zama wankan wankan janaba mutuwa da janaba ba wai ba wai ɗaibi ba ne in bai ba mutum wai sakaci yake yi ba ya zauna da janabar watakila har lokacin sallah ma ya yi bai tashi ya yi wanka ba wannan shi za ce yana yin laifi amma wani wanda ya zanto janabar ta abin da mutuwar ta riske shi cikin halin janaba wannan ba komai ba ne akwai hanzala ah, wanda ake ce masa gasirul mala'ika ya yi aure yana abarci daren farko ya sadu da matarsa ya ji ya ana iya kuwa ya fita yaƙi aka kashe shi da janaba a cikinsa masu su faɗa annabi sallallahu alaihi ce na ga mala'iku suna masa wanka so ba babu buƙatar babu wani abu a cikin wannan ɗin to sai wanda yake cewa malam shin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya gama hudu ba yana ba wa sahabbansa damar yin tambaya ko kuma tsokaci a ban san wannan asira annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin hadisai cewa an gama hudu ba kuma annabi yana tattauna da sahabbai ba su faɗa ya faɗa A yakan cikin hudu ba wani abu yakan taso wani ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin halakatil amwali wan ta subul lokacin da wani ya shigo annabi yana hudu ba yake cewa ya rasulullahi dukiya duk ta halaka hanyoyi duk sun tsaya dabbobin sun sun mutu saboda rashin ruwa na biyar addu'a nan take aka samu ruwa aka yi sati ana yi har wata juma'a ta zagayo sai ga wani mutum ya shigo ko dai na farko ko wani daban shi ma ya sake cewa rasulullahi dukiyoyi sun halaka hanyoyi sun sun yanke saboda ruwa nabi ya sake yin addu'a Allah ya janye ruwan zuwa wajen madina wani abu ne ya taso aka dakata ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana tsallaka sahu ya yi masa magana ya idris faqad azaita da hadisin sulaikal zafani da sauran irin wannan wata bukata za ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani magana ya ci gaba da huduwarsa amma ba wai ya mai da abun kasancewar su duk sanda zai hudu ba kuma ya zanto kawai wannan ya tambaya wancan ya tambaya wa ya tabo wancan ya tabo wancan wannan baya daga cikin wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma hudu ba ta ya ce ba ta da tsawo ba har ina ake da lokacin da za a bude kofar tambayoyi da sai wani yake cewa malam mutum ne ya ba da aron abinsa to sai kuma kafin a dawo masa da abin ya ce ya bar wa wanda ya ara abin kyauta amma ko bai kai ga bayyana masa da ya cewa ya fasa wannan kyautar shin malam yana da damar yin hakan kasancewar bai riga ya bayyana wa wanda ya bar wannan abin ba Eh, ita kyauta idan ba wanda aka yi ba kyautar ya yi haudinta ba don kawai ka ce za ka ba wani kyauta amma ba ka ba shi ba bai karbe ta a matsayin kyauta ba wannan ta zama kyautar ba ba ta tabbata kyauta a hannunsa ba a yanzu kamar cewa zai ba shi kyauta shi ya karbe ta a matsayin aro haka gunsa yana rike da shi ne yana rike da wannan abu ne a matsayin kayan aro bai karbe shi a matsayin an ba shi kyauta ya mallake shi inda a ce ya gaya masa ya mallake shi a matsayin kyauta shi kenan ba da damar da zai kwace amma in faɗa ya zai ba shi kuma bai gaya masa ba yana da damar ya ya karɓi kayansa in ya ga in ya so ba a cewa ya kwaci kyauta ta nabi kyautar ba ta tabbata ba tukunna da masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kafa shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalil oyan babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamalar wannan shiri ana sigirar hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh